ranta banu kan yarjejeniyar ya biyo bayan wata ganawa ta yanar gizo tsakanin shugaban hukumar alazan zikirullah kulli hassan da hukumomin aikin haji na saudiya a watan disambar bara Kwamishinan ma'aikata da tsara manufofi na hukumar alhazan Nura Hassan ya kasai wanda ke cikin tawagar ya bayyana cewa Saudiya ta amince da dawa da Najeriya adadin yawan kujeru na asali da take samu mutum dubu casa'in da biyar. Babban dai abin da yake ciki shine an dawo mana da yawan kujerun da ake ba Najeriya kafin wato lokacin cutar corona kujeru dubu casa'in da biyar. to wannan gaskiya ba karamin wato abin farin ciki ba ne ga dukkan musulmi na najeriya Hakanan ya kasai ya ce yanzu ba dogon bincike kan cutar coronavirus matukar maniyaci yana da shaidar gwajin cutar. Kazalika an rage ma wasu ka'idojin don sauƙaƙa aikin hajji. Ƙarin bayani a kai kuma shine cewa wato an cire wannan wato abu da aka sa na waccan shekara wato na cewa duk wanda ya cire wuce shekara 65 ba zai aikin hajji ba to wannan shekarar babu su ko shekarun ka nawa ne ko 80 ko 90 dai zaka iya aikin hajji ka cika duk ka'idodi za ki yale ka kai aikin hajji sau da haka kawai yanzu abu ɗaya ne dai a tabbatar cewa ka yi wannan rigakafin na cutar so wannan gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi da hakan ta faru kuma a mun gode wa allah that means da duka maniyata ko kuma musulmi na najeriya za su daɗi dama ta sake dawowa idan allah da kowa zai samu ya sauke farare wannan shine abin da zan ce Malamai sun shiga faɗakar da maniyyata don ƙara fahimtar dokokin aikin da zummar samun ladan wankuwa daga zunubai. Shugaban jibiyar Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci ƙara ƙarfafa koyar da maniyyatan aikin hajji daga Najeriya har zuwa Makka da Madina. Domin duk mutumin da ya je ya yi aikin hajji bai san abin da ya yi ba har ya dawo kamar bai aikin hajji ba. amma malamai su za su nuna mishi ga yadda ake yi ga yadda ba a so ka yi ga yadda ya kamata ka yi don an koyi da irin wannan sai a samu cikakken aikin hajji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna hajji mabrur bai da sakamako sai aljanna to ya zaka samu aljanna sai ka yi shi kamar yadda manzon Allah ya yi da yayi aikin hajji ce kudu anni ma nasikakum ku koyi aikin hajjin ku aure na kenan ba a yi aikin hajji da ka kamar sauran ibada ba a yi da ka sai an koya don haka ina kira ga shugabannin hukumar hazai su yi abin abin da ya kamata don ƙara inganta karanta da alhazai ta yadda za su samu aikin hajjin su ingantacce Allah ya samu dace. A shekarun baya 'yan Najeriya kan sai dukkan kujerun aikin hajji har ma a saurar da masu bukatar son zuwa. Amma gabanin cutar annoba an samu kujerun da suka yi kwantai da rashin karfin arzikin jama'a ko wadatar abin hannu da hakan kuma ya kara ta'azzara daga rage ɗaukar nauyin lamuran hajjin da gwamnatoci suka yi. Kazalika kalubalen tsaro ya sa makiyaya da suka rasa shanunsu sun daina zuwa aikin hajji. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.